والأهل والأزواج والذرية اللهم أعطيهم وسددهم اللهم اشفهم وسددهم وسددهم اللهم اجعلهم على صراطك المستقيم اللهم اغفرهم واغفرنا جميعا يا رب العالمين يا ارحم الراحمين اللهم اغفر لنا وارحمنا واتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد a suratu abin a yau da goma ga wata wato goma ga wata ramadan hijira ta sallallahu a wa sallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in daidai to a cikin wannan tafsiri namu yau shi shine suratu abasa wato suratu ba to bismillah

والظلام والسكران سورة المدنية وتكاس الكام هي اثنتان وأربعون آية سنة آية وموضوع koyowa shi ne karantar da mutane annawa amma madinin islami sawa su mutane da gobe da karami da mai lahiya cikakka da wanda aka na kasar lahiya duk gaba addinin musulunci tsawa a kai suke la fadala la fadala ligani ala fakiri mai kudi bai da wata daraja ga addini wanda ya kira sadaka da ita wala alama a ma'usu haka nan wanda ake wanda a shugaba ba ya da wata daraja da ya kira wanda yake shugaba ba wanda ya daraja a kwarai illa da wasu ne kamar suke sai gwargwadon abin nan kyakkyawan rukun na mutum yawa addini shi zai ɗaukaka shi kamar da kun ga abubakar ya ɗaukaka akan sauran sahabbai umar ya bi mai ga ɗaukaka usman ya bi mai ga ɗaukaka sannan ali bin abi talib to wannan kun ga gwargwadon rukun mutum Allah ke ɗaukaka shi wa man akaza bihi wanda ya rika addini da kyau ba huwa lahu addini nashi wa man taraka wanda ya fara addini ba ta warkai ba addini ya kuce wa khasira dunya wa akhirah kuma ya hasara duniya da na lahira bismillahir rahmanir rahim abasa nabi wato annabi ya yi ta laika laha wajahu ya yi ta fuska ya gaga da fuska wata walla ya juya baya a rada ya kau da kai da ajiyar an ja a wani amma don taimaka wa ya zo mai makawan na suna ne abdullahi bin umar wato saboda ɗaya ya zo mai baka da mu an fahu wa ya yanke annabi daga abin da annabi ya shiga da shi amma yanzu islamu na mutanen da annabi ka magana da su waɗanda yake in musulunta wani babban mutum na annabi ke magana da shi yana shiga da shi, cikin manyan kwaishawa da san makaho shi gare shi makawo zai gani saboda haka gani ne zo an tattara shi da kunnuwa saboda ka abinda ba ka zace ya ji a ce ya ji annabi yana magana ba kwarai suka magana ba a hankali amma makawan nan da ya tafi mawurin sai ya ji magana da suka kuma ya ji magana annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma da ma wurin annabi annabi na ci gaba da magana da wannan mutumin yana shiga da shi, wanda zai buwa harisun ala islami wanda su kurciyawa annabi yana cike da fadin su musulunta walam yadda a makawo bai kan abinda shi makawa bai annawa mashi mashigurin da zalika annabi ya shagala da wannan ganawa da wannan babban mushriki da annabi ta ganawa ce makawa bai sani ba na da sai ya kira annabi ya rasulallah allimni min allamaka Allah ya rasulullah sanar da ni cikin abin da Allah ya sanar wato shi makawan bai san magana annabi sai ya shigo da magana cikin magana yana cewa ka karantar da ni abin da Allah ya karanta sai mai babban mutumin nan dama shirka na ya ba annabi a kure talakawa su su za su zama ga annabi dama shirka na ya ba annabi annabi bai karba ba sai ga makawan wanda shi an kai kama cikin wanda aka kama shi yana cikin wanda an ka kai kama sai ga shi ya iso kuma ya iso su kuma annabi ya kasa tsarafi an sarafa nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya kyale dai sai ya ban magana sai mushrikin ne ya tsaya shi kuma annabi sai ya juya dai ya shiga gida ne bai kuma kawon komi ba saboda ya yi shi don gani ya kai idan manyan mutanen kwarai sha su suka musulunta da kawo ba su musulunta idan su da kawo su musulunta za a daina yi ma akwai azaba wannan shi yasa annabi ya ji daɗin da ayyuka mu guda cikin su yana magana da shi sai ya juya kawai ya yi gida ya koma kawon nan وأوتي في ذلك فقرأوا بالسيد يا رسول الله علمني بما علمك الله شي باب قوة ولد annabi ya tsaya sai makawo mai tsari to wannan daga baya sai makawo ya gane annabi ba ya tsaya makawo ya samu da to talaka in yana da addini sai yadda mu Allah zai yi maka saboda haka damuwa gare makawo ya samu sai Allah ya tsaya ko ci ba da ya ga annabi da wannan بما نقول في هذه السورة الآية وكان بعد ذلك يقول بايا ألا يترك الآية يا يبا يا يبا ومقام سنن يا أنزل جاء من صلى الله عليه وسلم على مقام ثم مقام من مجلس النبي صلى الله عليه وسلم يقول النبي جميع إذا جاء نيار مرحبا أهلا مرحبا مرحبا أهلا wato eh, kalma ce wadda laraba da mani da ya wajen sabon mutum ahala wato ahala mara bada min man asaba ne biyu da mutumin nan da Allah ya yi da biyar da shi mara ba sannu da zuwa mutumin da Allah ya nema a da shi da ya fi da zaure da a cikin annabi shi ne na ranar ya ne da ya fi da zaure shi ne Allah ne haja ko bukatun da kake da ita saboda annabi ya lura shi in an ka faɗa shi Allah Allah ka magana da kai ne ba Allah da kai ne shi ka magana makamin babban makamin babban wani Allah inda duk aka taba shi Allah ka magana da kai ne jibril da ya kai saboda haka da ya zo kamin Allah shi ne magana sai annabi ce Allah ka kana da wata min hajjata kana da wata bukata ya ce a ah, sannan hankali annabi ya kwanta sai in yana da ita in ba a yi ba yanzu jibril da ta wace wasa karfa wa ala madina salatu ashirin da mara tafi ga dawaki cikin yakin da annabi ya ce sau goma sha takwas sau goma sha uku yana haɗa makawan ce sai a hali ba ta zan sai na dawo wannan makawo shi ke jagorancin madina yan matsala ta faru abin da zai annabi ka yi shi ka yi shi ka ba da sallah masallacin annabi ba sau goma sha uku annabi na sai yana wannan makawo ya zargin makawo Allah ya yarda da shi kuma annabi ya yarda da shi makana mina mahajiri na awali ya zama cikin masu yi kan awali amma wata da shahidan da ina tafiya wajen ga wata alƙalin biya ta an kashe shi gari ba makawo na makawo an kashe shi amma ya ta yayi saboda tsabar imani ne Allah ya nuni sai ya yi mamashi da shahara saboda haka sai ya tafi ya yi lokacin da yake wajen yaƙi ya ce da kun kai da wuri ku aje in kun ka aje ni to kowa ya ja ya nesa da ni kun san ban gani da na ji moci karawa da kun san ban gani kamar wani abu su ya ne shi ma haka yake har dai Allah ya tsallake shi ya shi haka ga da su da sun da shi ma ya rage Allah shi hana ma aljanna su wala anasu bin maliki fara'aytu yawma al-qadisiyya ni sai ranar ranar yakin da ta tafiya ni gane shi ba mai hijira ya sa wata riga sarki ta yaki wa ma'ahura ya ce sauka tare da shi tuta baka ya sara shi ba wanda an makawo tuta da take an fita wajen yaki duk wanda aka tuta shi ba da rai ba da nan kuma shi ba kawo yake ba da tuta shi ya kusa an dauka kusa gare ya san ko so an kusa gare babu imani dai da Allah da ya rubuta sai ya shahara to Allah shi gafarta ma sarkin makarai wa ma yudrika abin da ya sanar da kai ayyu Allah makarai da istifani min min gaiba ila sada wato wa ma yudrika wa fa'idatu karfa dauri abin da aka yi da wa ma yudrika karfa sada sirrin da aka yi min muwajahatin nabi da an da daga wasanta annabi da shi sallallahu alaihi wasallam wa bi min at-ta'lim ma bi min at-ta'ala cikin wannan akwai abin da ke wannan ya girmama wa Allah ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa ma yadrika la annabi yarda ai ba ka sani wasu kila kawo mun ji shi ne da gamu zai su da akai shi ya zai shi ya sarka ai ya sarka ai su da ha ka sani ba zai sarkata mun da zuwa bai ma mu'min ka da zai ji a kai alheri na kwarai kai wa a cikin ya zo wurin ka ya nemi bayani da bayanin nan ya daina samuwa to ina ka sani ko a samu wani kawo ya karkare a wato ba ka sani ya ya shi ne da gama da a tsari wato yadda zakar ai abin nan yadda yawa a ba ka sani a ba san ba a jikin wane shi a jikin wanda ya yi a wurin abin nan sai da sai umarni shi wato jannatu ne abin nan fata ba jawabu abin nan asaraji bakwai asaraji wata bakwai amma man istagana amma man istagana wanda ya wadata da dukiya don sai wanda ya wadata da dukiya fa anta lahu tasadda wa bi qira'atin bi tasjidi sadi wa tasadda wa bi qira'atin bi tasjidi sadi tasadda bi riga bi ta'i saniya bil asli wa anta lahu tasadda kana kau da kai gare shi ma tasakabil shi ma abin da fi ma taqulu wa ta abin da fi ma takabilu wato a fiha wato kana kau da kai gare wato orifi kuma kana juya baya gare shi me ya dame ka abin nan don wanda don wanda bai wanda da kuɗi bai gyaru ba me dame ka don manya ba su gyaru ba me dame ka kai wanda ya to wurin ka kai da shi amma abin na, wa ma alaika Allah ya zaka me ya dame ka shi wannan da kake neman ya shiryu ba shiryu ba me dame ka in shi da shi laisa alaika ba sun ba ka da laifi sai adabe tazkiyati ga rashin tsarkaka ta bil islam da bai shigo musulunci ba ka da wakila abin zai ma alaika an ce ma abin na istifhamiyya ai ayyu shay'in alaika me ne zai same ka fi kaunihi la yuzhu dan bai samu babban rabo ba wala ya tadaharu min dunusil kuhuj bai tsarkaka daga da kafirci ba wal istifham wannan tambaya da inkar wato ka bayyana haka wanda ya taho wurin ka saurari shi wanda bai taho wurin ka ba ka yaɗe shi ba amma man ja aka yi ta amma duk wanda ya zo maka yana tafiya alimin baya ne ya abin da ja ya sa wanda bai zo ma ya sha yana tafiya ko ya kasha yana jin tsoron Allah ya kasha Allah ya kasha alimin baya ne abin da ya sa wannan da ya zo maka da nan ya kasha Allah wa huwa al-amashi ne makawo wa anta lahu talaha wa anta anhu talaha kake kana shagala game da shi gashi ya zo ma da kai nai yana faɗin sanar da shi kai ko ba an ta ana mutala ha kana shagala game da shi shi ya hazuwa abin na asahi al-ukhraj al-azali wato anhu wa anta ana mutala ha ayata talaha ayata tashagalu kana shagala gashi yana faɗin karantar da ni ya taho shi ba ba sai kai ka dai bida sai ba shi ya taho bidar ka karantar da shi ya kai ko kana kawai da kai gare shi kana ta shagali kana shagala bi du'a man ya arifu kana kiran wanda ya kau da kai amma ji ita bihi ga abin da ka zo da shi wala ya khashalla bai jin tsoron Allah to ka bayyana haka To wanda ya zo wurin ka bari walakanta shi kai mutum ya zo wajen ka za addini ka saurare shi ka karanta da shi abin da ka iya karantarwa su mutanen da ba irin mutane yanzu na ba in ka ga mutum ya je makaranta inda malami to addini ya tsaya fara Su wanda ka gani addini ya tsaya ba saboda haka su ba irin mutane yanzu na ba za ka ba a shagala da shi ai a kawo da kai gare shi da wanda aka shagala gare shi wanda ya toga da abin da ba shi a wurin ba karatu aka karantawa shi kuɗi ya da saboda haka shi wannan a hita ba tunai da ya tebe da kuɗi kasuwa da dai yan kasuwa karatu ku je makaranta a fara mai kara Allah ya gafarta mana kalla kalla فمن شاء ذكره في سوق مكرمه ورفعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة الله wato karka koma ya haka la ta fa'ala da zalika ka sake yin wannan kayin duk wanda ya koma in dai karatu ya to da aka karatu da shi ko karba ka karbe shi wato ka saura ka saurare shi kun gani lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam kawo ya zo wajen annabi ya ce karantar da ni ba wa gidan annabi zai zanna shi ce ya to annabi ya karantar da shi min ma Allah mahudu cikin abin da Allah ya sanar da annabi ya zo wajen annabi ne yana wajen ka karantar da ni cikin abin da Allah ya karantar da ya shi karatu ce ya tuyo a faɗa mai ya tsaya to wannan ya zo ya saurari karatu ba a kora ce yan ba mugunta ce ta bayyana ba a kora ce sai ya saurari karatu ya an gama ya gaggama kaɗai ya ta inda Allah ya gafarta ma saboda haka Allah ya ce abin nan la ta fara musu da zalika abin nan inna ita wa'annan ayoyi awar da'awa ko kuma wannan da'awa a islamiyya ta musulunci tazkira wato suna zawa ce kizatu wa'azi da na sarki ga halittu ala sawaye kowa da kowa ta tsaye wa sha a zakara wanda ya so an bashi barriya an bashi yanci ne cikakke in ya ga dama ya musulunta in ya ga dama ya kuma sha a zakara wanda ya ga dama shi wa ai hafi da zalika wanda aka ya kiyaye wa'azin da aka yi kuma ya a shi sai so ga tana nan rubuce cikin littafai da kabar al da abin na inna abin na yace abin na da wato kabla, innaha yi da ikraru mukarrama wato wa bi sawabin mukarrama cikin takardu wanda ake karramawa inda Allah a wurin Allah shi qur'ani wa'azi ne ayoyin qur'ani shi sawabin mukarrama cikin takardu wanda aka karramawa wato qur'ani rubutacce na son Allah su sawabin mukarrama cikin takardu wanda ake karramawa son azal rubuce qur'ani marbu'a kuma wanda ake daukakawa ga daraja da daraja la yuqabalu biha man yakrahu saboda haka ba a waskanta da ita wanda zai son ta wa yi tsoro kuma yi zarwa ba a barin wanda ka son a waskanci wanda zai son ta mata haratu, kuma abin kewa ce an masu shayadi daga shawar shekannu wal tabara da kuma kafirai sai a yi tabara tana nan ga hannun da allah aikata bata marubuta wayanda suke yin suna rubuta ta minan lauyin daga kiramin barara masu karamci kuma abin nan masu da'a ga Allah ai na lillahi ta'ala masu ma Allah da'a wa da malaikatu na sunan malaiku as na masu gaskiya fi amali a cikin ayyukan su ko shi lalle yasa wa zalala ta'ala لن يجري إلا خلقا من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا جاء ثم بين تعالى ثم الله يبين أدم تفكر الكافر rashin tunanin kayi wato kayi ce da tunani wa adana ta'ammuli da kuma rashin abin nan lura dai sai da su ita ta'ammuli saboda mummunan lura dai wa da su ita ta'ammuli a wani saboda mummunan lura dai ga abin yadda aka halicce shi wa a waje da rabbu yadda ubangiji da ya samar da shi inda ya tsaya ya yi lura da wannan lankada da ya jayu ila ma ya talubu min rabbu da ya jaru ga abin da ubangiji ne ka nema yi argani wanda an wadace qala khuliqal insanu amalat abin nan kuci da insan Allah ne mutum kai da ilal kafir mutum kai ne Allah ne shi ma aka fara ba abin da ya mutunci mutum kai wato mutum kai ne Allah ne shi ba abin da ya mutunci ne ai abin nan ma abin nan ta ta'ajjubu ma aka kafara. ai abin nan kai shay'un azimun ayyu shay'in azim wani abu na mai girma da abu ila suhuri ya kira mutum kairi ga kafirce ma Allah ayyu shay'in azim wani abu na mai girma ya kira shi ya kafirce ma Allah wannan abin na na akwai abin mamaki ga yadda Allah ya halicci mutum amma ko mutum ya shi mai akwai abin mamaki wani abu na ya kira shi wato da ahu ila kuhul ya kira shi zuwa cewa, wa hadha ka qaulihim wannan kaman magana su su ce qatala Allah ma akhadahu wa akhadahu wa akhadahu Allah ma azlamahu suna cewa qatala Allah Allah ya la'ane shi ma basu, ba abin da ya muni A akhadahu Allah Allah ya kunyata shi ma azlamahu wato ba abin da ya zalunci ne karin magana ne na larabawa min ayi shay'in khalaqa da wani abu Allah ya halicce shi subhanahu wata'ala istifhamu takaririn tambaya ce ta neman tabbatarwa kuma bayyana hu sannan Allah ya bayyana abin da ya halicce mutum da shi da kai ne min ayi shay'in khalaqa da wani abu ya halicce shi min nutfatin khalaqahu fa qaddara ya halicce da maniyi kuma fa qaddara ya kaddara shi wato ya halicce da maniyi sai ya kaddara shi na farko ya zama ulka jini sun ga sannan ya zama tsoka ila a kai da kalki har zuwa ƙarshen lokacin da Allah ya halicce shi baya halittai cikin gida wani gida kullalle wato cikin kowa ta yake na shi mutum to ina zai yi tun da gidan da yadda da kasar da yake to lokacin da lokacin haihuwa ce ta yi sun da yasa sannan sai Allah ya kore mai hanya karama hanyar da zai biyo wanda in ba da koriya ba mutum zai iya biyo a wurin kai da riƙa furuji wato hanyar da zai biya hito min na ummi shi da cikin wato Allah ya kore mai hanya ya karama sai ya buɗa mai lokacin kuma sai ya fito to yana nan a duniya yana ci yana sha har ya girma har ya zama babban mutum kuma daga ƙarshe mutuwa sun zo mai sun ma'amata sannan Allah ya kashe shi kuma fa kabarahu ya shigar da shi cikin kabari an ala hufi kabari ya tsaya cikin kabari ya tsuru wanda ya rufe shi wasu dan mutum ya yake cikin amma kuma lokacin da ya zo duniya ga hili ya to da ya sake mutuwa sai aka sake rufe shi kuma don karramawa da girmamawa yawa ko da ta kayi rita ba a barin ta turbe da yawa a kai bambanci dai da yadda ake da ta musulmi ba haka na ka da ta tarihi ba amma dai ana ruhewa saboda darajar mutum da kuma abin nan mutunci ne shi mutum kuma idan sha an shara sannan idan Allah ya so ya tada shi kuma sai ya tada mutum da fa'ati don tashi kiyama to walau ta amalar al-insanu qabil adawar da mutum ya lura da magana halaye allati ya kadawa wanda ya yanke tafiya ya ce su ne wuya cikin rayuwa ne ta duniya da ya tsaya ya lura da waɗannan halaye lalle ya kafur da bai yi kafirci amma abin mamaki mutum ba ya tunanin waɗanda abubuwa mutum bai tsaya ya yi tunanin waɗanda abubuwa kullum da gani ne yana ganin Allah bai yi mai daidai ba Allah bai yi mai daidai ba wane abin ga da an kabawa ne shi ya wahala shi ya kai ya kamata a ba mukamin ganawa ne shi ya kamata a ba arzikin ganawa ne shi ya kamata a ba abu kaza da kabar da abu kaza shi ya kamata ya samu ba wani ba kun ga ya mutu cewa Allah yana ganin Allah zalunci ya kai bai yi adalci ba wannan shine butuncin mutum don bai tsaya ya yi tunani ba inda ya yi tunani wanda Allah ya halicce shi wanda ya halicce kowa ko kowa ta haihi ɗaya ba wanda za a yi ta haihi su ce ba su so Allah ya gafarta masa kalla kalla lamma ya qadi ma amara ala yanzur lan qalu ila ta'ali

suna bayyana ta'ala misalin akwai sannan kuma Allah ya bayyana wani misali na daban fi ta kawai da amina misali wajen kammala da shishirya a binciki da mutum zai ci alladi ya zuzu ala kama da kudurati kudura amina kudurati wanda ka nuna kammala kudura mu wato ala kama da kudurati wanda ka nuna kammala kudura mahalicin mutum alladi ya zuzu an yi sadaka rasulu wanda ya cancanta shi Allah a gaskanta manzo ne shi ma ja a biyi an wata ga abin da ya zo da shi daga Allah ya ce Allah ya aiko shi wa Allah ya ce subhanahu wa ta'ala kalla gaskiya ne lamma ya kada ma amma shi mutum bai aikata abin da aka sashi kalla gaskiya ne lamma ya kada ma amma amara bai aikata ma amarahu bi rabbu abinda ubangiji ne ya umarce shi da shi bai yi ba to lissa bai yi ba Allah bai yi mai hikima bane wala yanzu da insani mutum ya yi kallo na zara ya yi tibarin kallo na lura ya da amin zuwa ga abinci ya gani kai ba kwancira wato kira da yadda an ka kaddara mai abinci ko kira da an ka kara mai abinci ne ya bi wannan ya gani in ya ɗibi wannan zai san Allah bai yi abin da bai mai abin da ya kamata ya rina an na taɓa gane ma a mumun zubo da ruwa na sahabi daga girgiji babba zubowa sun ganar adda sannan muka tsage ƙasa inna ba su da tsirin kasa shakkar tsagewa al'ambata na biya habba muka tsiro da kwaya ta abinci da kama alkamar da ake kimanin da wa da kuma shirin wa inaba da inabi wa kadaba da kuma abin nan karbin kumoji huwa lakatu wato abin nan alkatu arragab wato kumojin sa wanda a sanyi wa tuna, da kuma zai tuni wa nakala da kuma biyu duka waɗanda abubuwa da aka lissattawa abubuwa ne na abincin larabawa su larabawa kamar da suwa shi na aka lissattawa mun yi mutum kaza mun yi mutum kaza kuma in suka diba za su ga duk akwai waɗannan abubuwa wa hada'ika gulba wa hada'ika gulba wa fatihatan wa abba فدعا لكم ولأنعامكم ce wa hada'ika kuma da gonaki bakati na gonaki gulba masu yawan itace ai kasiratul ashjari wayanda an da itace da yawa wato itace wayanda sun ka gani gonaki masu yawan itace kun san inda duk gona take mai yawan itace to gona nan tana da rai kwarai amma gonar da ahili fallau to ba ta da rai ne an zo wajen noman ta akwai wahala dan sai an samu ta taki wannan ta rayuwa amma gona wadda ta cika da itace to ko ba a samu ta taki ba ana ɗiba alheri da yawa cikin ta to aka ce gonakin da aka ba su masu yawan itace na ba baki hatan wa abba kuma da abubuwan marmari wayanda aka hore musu wa abba da haki wanda da abin nan ɗiyan abin nan ɗiyan gero gudawa dawa wayanda abba dai wayanda aka kaikai wayanda ya ansu suke ana kai kai kansu ai ma tarha'ul baharin abin da dabbobi ciki kiwo ana ce mai abba wakila a cikin kuma an ce dai a cikin sai kai haka idan an kashe ka irin abubuwan da aka wa a duka sai kan irin su abin na alkama kuma irin su gero nan gare mu duka to ana ce musu abin na haka duka waɗanda mata abubuwan da daɗi na an kai don umarnin ku mutu a watan a an yi shiga ajiyar da ku daɗi kamar ta kaɗan ba su sura kamar da ya gabata cikin sura kamar a wanda aka ma'anin wata sura wato sura suratul nazi'at mata Allah wannan bijin daɗi na gare ku ba ku kaɗai ba wani al'amuran da ku da dabbobi ta kaddama biya ayyuka irin wannan ya gabata cikin wata sura kuma mata Allah wani al'amuran tun da haka nan ne kai za ja a cika wa'ata dama ya gẹ́gọ́ ìwọ̀n ọ̀rin lábẹ́ ọ̀hún mẹ́rẹ̀ wàábẹ́ ọ̀sá ẹ̀fàfẹ́ wàbàbẹ́ ẹ̀kọ́ yìí mẹ́rẹ̀ lọ́n nínú òmìnira ọmọ ìdẹ́ ọ̀rọ̀ náà ní ọkọ̀ ilẹ̀ ọ̀fẹ́ ìdájá ìsáàpá idan abin na buta ta zo wato bushe na buta da za a yi ta biyu nan wani maka ce ma a samar da kudura to idan wannan buta ta zo annabi hajji sale ya buta ta zo a dariya mai taimakawa wallafi allafi ta tattaɓa harfa da wanda don halittu gaba ɗai za su abin nan karkata gare ta ayyukan kuna da suna daga saukinsu idan ta kawo min fadda da hadisin idza asata da wani ya daga sauti ne a magana wata ma ya saurara wato kenan idan ya karkata ga magana ya saurara wata gadbiha abin nan wa wuce fadbiha annabta ta tsaniya an kifanta wannan busa ta biyu an ce mata a sa asafa da annan nasa ya tsirkuna la don mutane suna saurarawa wakila kuma an ci asaka asihatu saniya wato tsawa ta biyu da annan nasa ya sahuna la don mutane na kan a ne wakila asaka asiha asiha wato an ce asaha wato tsawa allafi ta wadda take kimauta da wadda kunnuwa wato aika sun mu'ata kuran kunnuwa gaba ɗaya wani sauci na za a fitar mai banko wanda zai ka tun kana ji ne har ka ce gaba dai ba za ka ji komi ba to an ce wannan shi aka ce ma a tafa ne shi ta tafi a waka ajiya saboda tsanana a Allah ka sauƙaƙa mana matsalolin ranar kiyama Allah ka sauƙaƙa mana matsalolin ranar kiyama to idan aka yi wannan sa'a din wannan tsawa idan an kai ta kowannan busar ranar nan kowa zai mance da wani uwa za ta mance da ɗanta ta zai mance da uwa ce miji zai mance da mata ce mata za ta mance da shi yau mai ya firar marhumin asu rana ce wanda kowane mutum zai gudu daga ɗan uwa ne ko ga ɗan uwa ne an yi sai ya mace ne saboda tunanin na duk wanda kuka zanna da shi in ba taimako ba Allah ba da waya ku shekara guda da shi wani abu bai auku tsakanin ka da shi ba saboda haka shi yasa kowa ka gudu bai sai ga dan uwa ne don kai ya ce ina da saki mutum yana gudu ya abin da da mina bihi wa ummi kuma mutum na gudu daga uwa ce wa wa wa abin da baba ne mutum zai gudu in ya ga baba ne ya gudu ya bar shi mutum ya gudu ya bar uwa ce wani zai ga hakin kuma uwa ce za a je da ya azaba shi zai iya aljanna da ba lahira na ba yana da abin da zai ba ta a kafuta an ba kafirci ta yi ba ba kafirci ta yi ba sako sai kuma zunubi na an kafi ta shi na da ladar da zai yi a cikin kaya ya baka a fasa kai ta aljanna a biya mata bashi yana da shi to amma da yake lahira ta gudu ya ke karuwa sai ko sun tafi shi wasu ya fata ko mutum ya gudu ya ban mata ne ko bari ya gudu ya bar iyalai wato kowa zai bari zai gudu ya bar kowa yau ma abin nan badalu a mayan abin nan ita waje wa ba dan da abin dan da abin da kullum mutum ne ko kowane mutum ya tabbata gare shi nan yau ma ina a nan sha'ani yana da nashi sha'ani da yin wanda ka shigar da shi kowa nashi al'amari ya yi irin nan babu kowa da wani ko ko gane da nan duniya ya kamata kowa ya shiga nashi ke ta yi faruwa ruwa ne da abin da wani ka yi amma ba nan duniya ake haka ba ranar lahira ake haka sai daga kowa ba ruwa ne da abin da wani ka yi kullum da ilmi hawa yau mai da sha'an da kowane mutum ranar yana da nashi sha'ani ya ishe shi an yi biyu an shi bai yana da nashi hali wanda ka shiga da shi daga sha'anin wani ne ai ya shigiru kulluwa ne duk nan kowane mutum ranar ya shigar da kai kowa ta kai da ya kai ga annabawa duka al'anci, wa shi'arun anbiya wa wa shi'arun anbiya mai idin Allahumma nafsi nafsi Allahumma sallim sallim annabi ya ce a rigar annabawa ranar shine kowa kowane annabi Shi ya yake Allahumma nafsi nafsi ya Allah ni dai na, ni dai na. Allahumma sallim sallim ya Allah ni zai ka tsare ni zai ka tsare annabawa ke babu mai magana wani sai wanda ya tabbatar da ya yasiri daga annabawa an mabiya sai wanda ya tabbatar da ya yasiri sannan ya dawo yana magana waɗanda ba su tsere ba amma farko kowa ta kai ne ya kai to Allah saboda darajar sunayenka ka sauƙaƙa mana matsalolin ranar kiyama wajen yau mai Oh, وتقوم وتبشرا وجوه يومئذ مسكرة وتوسكوكي رانا قيامة مسكرة بحسكي مزيعة وتوسكوكي مبايع الله وتوسكي حسكي تتتب باب سورة بريس قوتي ضاحكة السنة تبات الدارية ومن مشيبة دارية تبقى ها ها ها ها saboda jin daɗin abin da ya aiki gare su. Mustar shira suna ta bishara da junansu. ay fari haka suna cire farin ciki wa hamurmuni malam duwa da da suka kasance in Allah ya ga dama faranta maka rai ba shi tsananin ganin ranar kiyama sun ji mu mumine Allah ya ce dariya ta a dariya suka kirkirawa ba su ba su kai kina ba su gane ta ba ko kaɗan wasu karkashin inuwa al'arshen Allah su suna hira wanga ya ba wanga hira shi ya gama wanga ya ba mu ya an kai abin dariya su ba da hannu su dali ana ce ana isa su ba su ko ganin abin da ake ya Allah ga azuma ya gaban su na ka sa mu cikin su wa wujuhun yawma ترهقها كترى أولئك amma wa biyu ne yau mai wasu wasu koki nan nan ba da ya gaba da wannan wasu koki akwai kura wasu wasu koki da ganin su duk kura ta yi kuran da mutum ka taso da ita cikin sabari tana nan ga kuma sun su wayan ce mummune suna kamar da ya zarfi ya gaba su ka tsaya suna karɓa domin su sun gaurin karkaɗewa su gaurin tashin hankali amma wanda ya tashi hankali da ya zuwa ke bambara da su amma su waɗanga wato ba su da tura Allah ya kama cikin wanda ba su amma wasu wasu soki kan yau mai idan Allah ya gabara da yake akwai kuma Na haka a ƙasa ko abin nan duhu ya lullube su ƙasa su na zulma su wata warin da baki ulaika ai ahalu hadhihi alhali masu wanda hali wanda wasu kotun su kurata baki wani baki ya lullube su baki cire kuma da safara su ta gara nan jini sun ta na ɗaya su kagare na biyu ba gare ba su kagare kuma ga ayyukan barna ga shaye-shaye ga zina ga zalunci wajen haɗa musulmi da musulmi ba su ba su makamai bayan sun haɗa su ba su koma da su kowa su ne za su su ba su makamai su ta kashin junan su wannan kun ga fajirci ga kafirci ga fajirci shi yasa Allah ya ce ya musu wannan azaba an gani ko can ranar lahira azabar ko na kahiri ba ɗaya take da wani ba wanda ya yi kafirci bai yi fajirci ba azaba sai ba ɗaya take da wanda ya yi fajirci kuma ya yi kafirci ba to haka nan ko musulmi kuma wanda zai yake musulmi ne idan bai yi faziki ba ba za a yi azabar faziki ba amma wanda an musulmi kuma ya faziki to za a yi mai azabar faziki ne watakila sai ya ce sarka watakila sai ya je sarka gwagwadon girman zunubi ne gwagwadon sarka da zai yi in dai ba ya tsaya game da rangwamen Allah tunda Allah ya ce wa yadda da masu ne ga harika ne mai shawo saboda haka in ya game da rangwamen Allah yana iya tsaya amma in bai game da rangwamen Allah to Allah zai nemi hukuncin abin da ya aikata Allah ya kare mu Allah ya kiyaye ai aljami'una sun haɗa Kai da kufur wal hujur tsakanin kafirci da fajirci da duniya da duniya shi yasa aka yi musu wannan azaba to Allah ka tausaya mana mu zai ka tafi mu cikin su a amsa wannan tura karshen ta kenan karshen suratul a'ma kenan na Allah yadda ka gwada mana ƙarshen suratu amma ka gwada mana ƙarshen damuwa da bakin ciki ko wani kuma da sarfe wannan sura Allah ka warkar da mu kuma ka sanar da mu abin da ba mu sani ba ka kara mana imani ka kara mana ilimi kuma ka ashe arzikin mu ka ashe ayyukan mana alheri da fara tafsiran nan namu duka Allah ka ashe su kuma ka kara mana imani ka kara mana lariya ka sa mu yi ƙarshe mai kyawu ya rahama ya rahama وشاهد سورة التقويم بسم الله الرحمن الرحيم الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار أصلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت سورة التكور مكية وعبتا سوكا مكة فيها تسع وعشرون آية سنة آية عشرين وقد تقدم وقد قدم النبي صلى الله عليه وسلم موضوع هذا annabi da kai ne ya gabatar da abin da take koyawa jagora ne abin da take koyawa ita wannan sura lilkari ne ga mai karatu jama'u ya an yi abbas da hadisin da an tabo shi da daga ibn abbas shi ne abin da ya koyar manwa wannan sura ciya hadisin da aka rawaito daga ibn abbas radiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ce. يا من سر وجوه ولا يبرى سامي yana son. an yanzu da ilayen mai kiyama shi ne kallo da yanin kiyama wanda ya kara ila shan su kuwa ya karanta ila shan su kuwa wani zan sama an fata wani da shan wani zan sama wani zan sama an shaka wato surorin nan guda uku kowa ka so ya bi ranar kiyama da kyau a da wannan ke amma wata ta da hajjiyar sura wannan sura tana bambanta da wancan surori. Kirti ba da tabbatar da wani abu cewa annan qur'an ya ci da lalle qur'an yana zuwa zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bi waqati malaiki dawa ta malaika wa qad ra'a nabi sallallahu alaihi wasallam fi surati kuma shi annabi ya taba ganin malaika da cikin surar malaika wanda Allah ya halice ta wala yashhadu li shay'an ba shaytan bai iya rikitowa ya tsarki da wannan malaika ranar abin nan da yi da shi abin nan kai ya abin nan ya liya tusta liya tusta malaka da alhaji zai ya shigar da abin da ba gaskiya ba ce bismillahir rahmanir rahim ila shamsu kowar idan rana an tafi da asirinta wato lullufa an ka naɗe ta wata ne ba nuri a an ka tafi da asirinta wa shamsu ila shamsu kowar na aiwa wa bayan bidai da mahaifin da kabiru idan kowar ta shamsu ya an ka Ka ɗaya hasken rana wato an ka fitar da shiya eh, daga yadda ke wajen rasu ba da haka shi wani zan da zuwan kadar idan tauraru an ka wani sauri guda wani kadar idan tauraru ta ciki wata ta da ta kwado ba da ha ala ba da tashin ta duka da tashin ta garwaye wato in kadar kan garwaye wani guda wani zan ba wato waɗanda abubuwa da ya kawar wani idan kun fita rana an ɗiba hasken ranar lahira idan kun kaga tauraro an garwaye su wuri guda ranar lahira ake wai zaljibalu suyirat idan duwatsu an ka tahiyar da ita ai zuhibar biha an ka da ita an waje al'adu daga wuskar kasa kaddi bi kasa babu duci ko guda fasarat haba mummuna ta zama kura abin shekewa torar da kaga bisa kasa babu duci ko guda mai kare ta to ranar lahira na aiki wa izal isharu idan raƙon ma annaukul hawamil raƙumma masu ciki ma mata ala hamliha asharatu ashhurin wanda wata goma sun wuce ga ciki ta kai wata goma wato ta kai wata goma da samun ciki ana jiran haihuwarta ma huwa abin na ma huwa ha to wanga shi a sunanta wato al'ishar in cikinta ya wata goma sunanta kenan ila an abin na ila an ta za'a har zuwa lokacin da ta haihu ita rakumar mai tana da cikin shekara wato abin na isharu jama'a shara, eh, kan nifa ta abin na nifa da jama'a nufata a nifa da jama'a nufata wani abin na an kasu mata kuma inda ahalika in rakun mata kai wata idan rakun mata kai wata wata goma ta ciki to lokacin masu ta hidirar jami'ai in ka ga duk darajar nan da aka yi ta lardun kankara kuma masu suna yawo babu mai babu mai bako kuɗila ai banza da shi. su ta an bata bila ra'in babu mai kiwo ba au bila alibin ko babu ta san nononta lima da hama abin lima da hawo ko da abin da ya tsimota su min da na al'amar wala mai kuma nu a adabu ilaihi na. ba su ke ta ba mu sha'awa kamar wannan to inda kaga ta kai haka an yi banza da ita to ranar lahira wai zai hushe hushirar idan namun daji larabawa maharauta ne larabawa maharauta ne da masu mulkin da da su sun maharauta ne to idan ka ga lokacin da namun daji sun ka hito suna yawo babu mai babu mai farautar su to lahira na aji amma kan naman daji yi kaɗan ya hito kan larabawa ba su yi farauta ba to duk ka ga sun kyale shi yana yawo to lahira ta aji ba hushira aka tara ta waje daya sai ji mai abba abin ba'adi an ka tara ta rana daya a waje waje sai bayan tashin kiyama lokacin da ba abin za a yi tashin ka tashi ka yi ka yi ka tashi ka tashi min ba'adin ka tashi sun masa tsiru turaban da ƙarshe ta zama turka wala ya buƙa minaha bayan an gai mai madabbobi tsabi babu dabbar da za a rage sai an mai shi ta turka illa ma fi da su ruwan bani adam sai wa'anda adda farin ciki da ya adam wa ijabin bi surati wanda suka gane sha'awar sura ce ko kawo su wani awo kuma kawo su da iri da ire-ire ne wa ilal haru kujira dan gulabi an ka an ka tahiyar da ruwan su an ka maishe su abin da najaji a tirwa to sun kai zahi idan an ka maishe su su jira an ka maishe su ruwan zahi to kiyama cikin ranar lahira Sai ka ga gulbi ko wani gulbi ruwa na sai zahi to ranar lahira sujjara bil tasdid wa qira'a bil tahdid sujjara ai uke da an ka hura su sai za a sai abin nan fasaran nar an ka hura su ta zama wuta kuma abin nan kuma jami'u ma fi hadhihi al sannan duk abin da ke cikin abin nan wa'annan ayoyi a cikin shidda ya juzu an ya kuna kawai yawan kiyama ya ce yana halitta ya auku kamin kiyama ta kasance wa ma ba da hazi da aya abin da kuke bayan wa'annan ayoyin ya juju fi yau mai kiyama kasancewa sai yana halitta ya kasance cikin ranar kiyama wai zan lubu su zuwuce idan rayuka aka aurar da ita yi kuri na bi a ba an ka haɗa ta da jikin kamanta sun ranar da aka yi mutum za a yi mai wanka Fata da kwatar da aga jiki ne a yi ta bugar da a yi ta bugar sai an daddebe fatan nan abin nan mai bari tufatan nan mai baki da ta da an kwaso ta da aka yi wace da aka yanke da askin da aka yi mai da sauransu da cibiya ce da aka yanke yanzu ta ga an tattaro waɗannan kayan an dora su bisa gare shi an ƙurina an haɗa shi da su gaba ɗai ranar kiyama abin nan wakila an ce ya abin nan yi ƙoranu kullum ri'in shi'ati kuma kowane mutum za a haɗa shi da abokai ne an ce ma'anarsa wai zan da su zuwa zai wato kowane mutum an a haɗa shi da abokai ne kowane musulmi a haɗa shi da musulmai wani yahudu tukurana bil yahudi yahudawa a haɗa su da yahudawa yan uwansu Wani nasara tukurana bil nasara nasara a haɗa su da nasara ƴan uwansu ko ki da gaira kuma a wani wata nasara wanda ba wannan wa idar ma'udatu lokacin da abin da yariya da aka turbuɗe aljariya ta turbuɗe yariya wadda aka turbuɗe hayyatin da ranta ko bal'adu don tsoron aini wal'ada don tsoron talauci to idan aka tashe ta su ila an ka tambaye ta da ta a, ban azabtawa da sa kuka ga wanda ya kashe ta liman da fana wanda ya turbuɗe ta cikin kabari ko ya hayya wannan a jahiliya ta yi tsanani kwarai da gaske, lalurorin aure da ake wa 'yan mata ya yi tsanani kwarai da gaske, saboda haka da abin ya yi tsanani in mutum zai aure da ɗaya sai ya sai da kayayyaki ne da sai da gonaki da sai da abubuwa da sun ka gane kowa sai wani ga ce zai iya ɗaukar da dura yariya wanga ya ce uku to in ya ɗaukar ma kai ne uku to duk wanda ya haifa da bayan shi ke na da ran zai fito da ya gaji da wahalar nan bai iya to sai da musulunci ya zo ya samu mata daga wani to kun san hatsarin da muke ciki yanzu an yi kusa haka dai yanzu kuka ba babban abin da eh, ya kawo ma'aure shi ne al'adu uba ba ya iya aure da ɗiya da abin da aka yi sai ya ciwo bashi to kana da ɗaya goma yanzu shekarar jiya wata ta taru goma na tambaya wajen karatu ta ce ɗiyan da ‘yan mata sun goma kuma kowace ta aika aure yanzu mutum guda biyu ne an ka tawo gida amma goma ɗin suna nan ba su da to yanzu idan Allah ya kawo mata masu su ta ce a yi mata addu'a Allah ya ba ta masu su idan Allah ya kawo masu su ta wanke wa bayar gobe ce wanda ya ce shi ma yana sa a wanke wancan jibi wanda ya ce yana sa a wanke wancan kaka za ta yi ya za ta yi ku shi yasa sun ka kai ga wancan matsayi su wa'ancan ko matakin ga da aka ɗauka yanzu ya ta san mace matakin ga da aka ɗauka yanzu ya ta san mace kuma tsakani da Allah kullum wa'azi muka yi muku muna faɗa muku amma ba ku kowa ya tsaya ga abin da an gare ka ta shawarar da shi ka kakkace bashi kuma kakkace da gonarka kuma na kakkace shi ta dan shagon da an kaban muku na gado da an kaban muku kakkace zuwa shi ku bashi a gaba da samun abin da aka samu kuna kace abinci nawa an kai mata sadaki dubu ashirin to a taya mata kayan daki da su in yana son babban gado ya ce zo shi mijin ba in babban gado ya kaso ya san inda aka sai da ma ga kayan da shari'a miji an ka dora ma kayan kaya irin wayan da an na gida to amma ba ku dubu ishirin da nan suna isarta ai mata kayan daki a ba ta jari kuma ciki gaskiya sun ce a yi mata kayan ɗaki kuma a ba ta jaji ta ribu dubu ishirin da mace to amma ba ku ya ke magana ta da dariya kamar da kuka yi to ɗan akwai in akwai shi ba hana ka ba ɗaya ta? to babuwa, wa wani ka tsaya da ɗan mutu haji haramun da a kowa wajibi wanda aka ba hana mai wanda bai da shi abinda aka yi amma mutane kowa wai sai yawo da alaji wani alaji da ka gani ga yi ne baka san ko dubu ɗari ne wai ka samu kai da ga ga abin nan ga ne a san ko bashi nawa aka bai ba ba yi magana abin da ka samu abin da aka dinka jama'a ku rika yi makan ku adalci kowa ya tsaya bakin inda yake kowa ya tsaya baki inda yake Allah ya gafarta mana Allah ya kawo mana mahita ga wayannan abubuwa amma dai akwai ban tsoro kan ga matakin gani aka ɗauka yanzu akwai ban tsoro zuwa nan gaba Allah dai ya san wanda wakil hikima za ta kasance kuma dai ka so aure ta mutu ka so aure ta mutu ga matasa nan suna son su yi aure ga dattijawa nan ga tsohoni nan duk suna son su yi aure ga ko mata nan ga 'yan mata nan ga shi. amma al'adu sun kashe kasuwa da ka ta gane ta a wasu an yi a rabu da ita ana shigowa ita ce bai kawo kayan shiga gida ba jama'a ku yi makan ku nasiha fitina gudunta akai yi ba karbanta ake yi ba Allah ya kare ku bi ayi zambin kutilat ina tambaye ta da wani dalili wani zunubi na yasa an ka kashe ta wa ƙuri'a a ka da sai sai abin na sai ka kutilti wato ni kutilat sai a ce kutilti bi ayi zambin kutilti tun lima abin nan turka da gudu hikaya ga abin da za a yi magana da ya ta ce ni azali na an ka kashe ki Ba jawabu an tafi ta an tafi da sai ta ce kuntilki bila dambe an kashe ni ban yi laifin komi ba wa iza suhufu wa iza suhufu nashira wa iza sama'u kushirat wa iza وإذا الجنة أغلقت علمت نفس wato wai da sohobu idan takaddun ayyuka an ka bude su a Amari. wato takaddun ayyukan jama'a nushira aka bude ta fi tafifi abin na nushira wata shididi nushira yi kusa hawa kuce da an ka bude ta an ka shi hidata. wahiya tuduwa inda da mawucikan kita takardun da ake rubuta ayyukan da muke yi da mutum ya mutu sai a ruhi a ruhi littafi wani shiga inda lissafi lokacin lissafi sai a buɗe ta wai zai zama kushe da kuma lokacin da sama aka hede ta a yanzu zai an maka ne a an ka cebe ta daga bagiran da take amma yanzu aljil kamar wanda aka cire fata wajen hida عن الشات وغيرها دقي أخويا ترونينتا وبقراءة عبد الله وتوخشت الخشد والخشد بمعنى يا أنت خشد وأنت مع معنى السحيا ويقال أنا جاء كشد البعير أما ولا يقال تلقى سلقة على الشات kenan raƙumi shi a da kashi wato a sarbu ya tabbata ga idan wata ta yi mutum yara an ka hura yadda shi ne su yara wa kuri abin ta hakimi su yara ai uce da an ka hura ta ta kama sosai ku fari don a kone kare a ciki wazi da biya a hama'iha an ka kara ga zahinta wa idan jannatu udrifat ya aljanna an ka matso da ita kusa qurriban li ahliha an ka matso ta da masu ita ya da ruwa don su shige ta Allah ya kama cikin masu ita wa jawabu abin nan idan abin na na awwal sura wa ma zai ba alaiha kuwa wato jawabu abin nan aljawabu shine jawabu idan shine alimat nafsun kowace rai ta sani yin wannan abubuwa sun faru daga farkon sura abubuwan da aka wada yan sun faru wa alimat nafsun kowace rai ta sani ai kullu nafsin kowace rai ta sani wakata hadirin mazkura lokacin auko waɗanda abubuwa wa huwa yawmul shi shine ranar kiyama to kowace rai ta san ma abin da ta halarta min khairin shari'a ya an kai wannan lokaci kowace rai ta san abin da ta gabatar da abin da ta zo gare shi ina alheri na kuma da shi ya ma yi kalwa suna wata ta shi karɓa Allah ka tausaya mana ka sauka mana matsalolin ranar kiyama Allah ka tausaya mana ka sauƙaƙa mana matsalolin ranar kiyama Allah ka gafarta mana Allah ka yare mana Allah ka sa mai ƙarshe mai kyau Allah ka ashe azumin ka kara mana imani da lahiya ka tsokar da damuwa da bakin ciki ko wani iri yi mana maganin damuwa ko ce ka zaunar da kasan malaria. lahiya ka da yake na kowace iri a cikin wannan kasa kuma ka ba mu ikon kwana mai أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل ذاك الجمال ويا حلتا أبدا الشتاء وعطتا أقول لله يا جماعة سيدنا الناس والسنة يا كاو فتوي يا مالك سنة يبرد سنة a sai wulka ta wajen ne ba a same shi da gane na mai ya yi magana shaddawa shaddawa ya ce ba a cikin sassan an da aka tsawara mutum ne ba ba ne a wuri kuma idan ya ba kuma zai zauna saboda haka idan ya zama so ya fi a tsaye ma da kusa a yau duka yana da laifi dukkan da laifi laifi ya tabbata da shi tun da dai baba ne ya ne baba ne mai kyauta ba ba a aura ma yaro shi sai an gwada sai ya gani to amma shi ne gani ba baba ne karatu an bai ba saboda haka shi ya hankali amma kashe zaɓa mai zai yi abin da dai ra'ayi ne na ya kasance ya kare to ra'ayi ne halar da ya zaɓi abin da ya amma wajibi na shi wa ba ne bai yi wajibi na shi mu uba ne biyayya tunda bai hada ya ga ba to saboda ra'ayi ne da halal bai barin wajibi dan halal in ko ko wajibi shi ne yin biyayya ga uba ne wajibi da ya shi ba Allah din da ko halal ta mai da irin wanda ya kashi don wannan halal ya ba wajibi to shi dan wuta ko wuta da kun ga mun karanta da yan son rai ta wanda ka san son rai duk wanda ya fi son rai da yake yawa baba ne biyayya don ɗaya buƙatar son rai ne to mutumin na dan wuta ya bo wajibi don son rai to mutumin na dan wuta saboda haka matashi baban ka sarki da har lafiya ka rasuwa sarki da don wanda ka tawa shi madana ya aure ya ana mai al'ada ya ana mai bid'a dan iya ya kashi ya sai da sai ya rika zuwa su sai baban ya yi bari a yanki mai da masu sai ya tsaya shi kai to baban ka da tita ka yi kokari kai ma ya Allah ya baka dai aka musu aure kai ma Allah ya gafarta mana haka dai ko ina ai ma ba ku ta dai Allah ya gafarta mutum ne yana cikin arziki sai aka cewa arziki Allah ya gafarta mana wa ya to a tambaya ko ka wa? amma abin da kuke aikata a wani lokaci ba shi ko ka tambaya idan dai tsakani ne da Allah bai bai ba abu ba bai san lokaci ya yi ba ya a abinci ya ce ana faɗa abin bai ta tsawo to wannan bai ya sa maka ya kai da ke zuwa sai ya kuro da rabai sai an mazhaban malikiya shi an mazaba malikiya akwai wasu mazhabobi sun mutum ya fara akwai sun kawa da cin abinci cikin lokaci to ko iqama sun kaji ana yi sai sun gama wannan wata mazaba ce ya tabbatar da ya fara cikin lokaci ke wanda bai san lokacin da ya fara wanda ya ce ana wani hane ne kusan ko da ya fara lokacin ya wuce duk da baki ne ba sai ka kuma da bakin ka ka tashi ka yi Allah ka ce maka na azumi ya wuce kana ba guda ba ka manta ba ka fara. in dai ba da gangan na kai in ko da gangan na kai kwanan da lokaci ya wuce mutawa a kai a gaskiya sai ka yi kafara da shi kan mutawa na da amma in dai ba su da kai ba ba ka ce da za ku da rana mazhaban malikiya ne. Sai ka ga tawalan mutum ne ya wata da mota amma lokacin da da baya ya da su da da wani shi tun da shi ya biyan mutuwar shi ya biyan mutuwar shi ya shi ya biyan mutuwar ta zai yi cikin gari zan a hankali cikin gari ba a don koyaushe mutum na rage ta koyaushe gaba ganin abu babu kowa cikin mutane cikin gaba ganin abu babu kowa ga hanya koyaushe wani na rage kuwa ko ba ko ga ne ta tun da cikin da yake wurin wurin mutane ko da ka kuri ka tukawa a hankali cikin gari amma ɗan yi ta daji inda babu mutane babu lalle mutum ya shiga inda ya kawo to amma direbobin yanzu sun mata

shi in sun ce sun yayi yayi sun sun ce sun yayi shi ai ba dole ne sai sun ya mata abin da ya yi ba kun gani nan wani karatu da muka yi da dadewa lokacin da Musa alaihi salatu wassalam wata mace ta tsauri ne tana wannan jaye da ya roƙa mata Allah shiga farta sai Musa alaihi salatu wassalam bai yi ba sai ya ce sai da wani sai ke wani kan mata roƙo ne ce sai gawar ku ba a yin haka sai ce sai gawar sai ta faɗa mai haɗari ta samu sai zina ta samu da kuma ta kashe shi sai ya ga girman layin sai ya kore ta wuri ne ya ce mata ta yi ta da wurin nan ke ta da wurin mu ya fajira kada a zaba ta sauka ta halaka mata saboda shi mutum sai koyi yana kore da sai ga musa ya za ka kore wata ta tuba a shi nan tare da kai ba ko wanda yi kalmi ba yana nan kuma tare da kai waka tambaye shi ya fara malaki ne ba ita ba waka tambaye tana kai ta fara mishi yadda ka ji girma ne to alaika halin malamai sun ce ba a tambaya in ka tambaya gaskiya wani abu da ta ka iya yayewa in ba a faɗa maka in an ka faɗa maka shi gaskiya ba ka yake yanzu misali talaka wanda ka bada abincin da ya ci ka taho ka nemi shi yayi malamin da ya shi akwai wani yaudara ta tsakanin ka da shi na dubu goma misali yace ni na na kai mai kacce dubu goma ɗi ne wata rana da an kai kaza kana ganin shi na yaban masu kera fi da abin kera fi da abin da ya ce kai ban maka su to amma in baka faɗa mai ba ya ce dubu goma na yare don bai san komi na ce babu komi wani na yayi saboda haka ba a tambaya a shi Allah ya gafarta mu sai da fara mu ta karshe insha Allah akwai mutane da dama da ke neman su bani da su da layi a matsalolin da ba ta ba Allah za mu kamata mutum ne aka ke da shi da yake zuwa masallaci na sarjani ya la yake zuwa shin ba a zuwa cikin to wanda bai sallar jami in dai gaba ɗaya bai sallar jami'i gaskiya a ɗan wuta ne to cikin magabata a da ba su zuwa sallar sai wanda bai sallar amma dai musulmi saboda haka idan ka ce kuma jana'izar musulmi sai eh, yin ka ce jana'izar musulmi sai a samu mutanen da sun ka dace da shi da dai musulmi na ba a wala wanda ya na yalla dai a samu irin waɗanda sun ka zama ya da kowane Allah ya ba bakin gidajen da bakin shaguna da majalisar jira hukuncin sallar da kuma ba a yau ba hukuncin da sallar da mota a sai da wani da mota Allah ya kuma Allah shi salati da Allah ma roƙa